alheri kamar shayar da alhazai ruwa الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون waɗanda suka haɗa imani da Allah da hijira daga garuruwan kafirci zuwa garuruwan musulunci da jihadi akan tafarkin Allah da dukiyoyinsu da rayukansu sun fi girman daraja a wurin Allah fiye da waɗanda ba su yi hakan ba waɗanda suka siffanti da waɗannan siffofi